Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Asabar 16 ga watan Yuni shekara ta 2018 da fatan ana ci gaba da yin bukukuwan sallah lami lafiya. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya mai da martani kan jefa jagoran yakin neman zaben su kurkuku inda ya ce ba a kyauta ba ko kaɗan. sabon firaministan ethiopia da shugaban kasar somalia sun amince za su karfafa dangantakarsu da kuma haɗa hannu da kungiyar haɗin kan afirka wajen neman hanyar shawo kan matsaloli da suke fuskanta a nahiyar kana ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da sanarwar gargaɗi ga matafiya rasha da sake tunani sabili da barazanar yiwuwar ayyukan ta'addanci to labaran kenan aka ji cikin shirin zamu leƙa kudancin najeriya domin jin yadda musulmai suka gudanar da bikin sallah haka kuma za mu ji cewa shugaban ƙasar kenya ya buɗe wani sabon salon yaƙi da satar kuɗaɗen gwamnati a ƙasarsa haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu saƙonni da ku masu raro ke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya. To masu saurare barka da sallah ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. An jefa tsohon jagoran kwamitin yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump Paul Manafort gidan yari jiya Juma'a bayan da wani kwamitin masu ta'i alkali yanke hukunci na gwamnatin tarayya ya same shi da laifin ƙoƙarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa sharaɗan beli. Manafort ɗan shekaru 69 da haihuwa kuma na farko cikin tsofaffin makaraban Trump da aka jefa kurkuku. An same shi da laifi a makon jiya wasu sabbin tuhumce biyu na ƙoƙarin hana shari'a ta yi aikinta da kuma haɗin baki don gurguntar da tsarin shari'a wanda ke da nasaba da yunkurin da ya yi a watannin baya-bayan nan na karkatar da ra'ayin wasu shaidu guda biyu da aka saya sunayensu. su. da yake magana da manema labarai a raba fada white house ya shugaba trump ya ce abin da ake yi wa manafort bai dace ba They went back 12 years to get things that he did 12 years ago? You know, Paul Manafort worked for me for a very short period of time. Ce sun koma shekaru goma sha biyu da suka shige suna neman abin da aka aikata shekaru goma sha biyu da suka shige? Paul Manafort ya yi mana aiki na kankanan lokaci ne, ya yi wa Ronald Reagan aiki, ya yi wa Bob Dole aiki, ya yi wa John McCain aiki, ya yi wa 'yan jam'iyyar democrat da dama aiki ya yi min aiki na tsawon watanni 49 ko makamancin haka ne ɗan ƙanƙanan lokaci raina ya ɓaci matuka da waɗansu mutane domin suna binciken abin da ya aikata shekaru goma sha biyu da suka shige wannan ba daidai ba ne manafort dai ya faɗa jiya juma'a cewa bai aikata wani laifi ba dangane da waɗannan tuhumce-tuhumcen biyu to amma wata alkalin kotun tarayya mai suna amy barman jackson wadda ta yi nuni da zarge-zargen ƙoƙarin karkata da ra'ayin shaidu ta bayar da umarnin a tsare shi a gidan yari har sai lokacin da za a yi masa shari'a watan satumba wanda hakan ya zo daidai da bukatar mai shari'a na musamman robert Muller, da neman a soki bailin da aka ba manafort sabon firaministan ethiopia abiy ahmed da shugaban kasar somalia mohamed abdullahi farmajo sun amince yau asabar su karfafa dangantakar su da kuma haɗa hannu da ƙungiyar haɗin kan afirka wajen neman hanyar shawo kan matsalolin da ake fuskanta a nahiyar bayan tattaunawar su yau asabar a magadishu shugabannin sun faɗa a wata sanarwa cewa ƙasashen biyu za su inganta harkokin diflomasiya da kuma na cinikayya tsakanin su da ya haɗa da buɗe ofishin diflomasiya da kuma kauda dukkan shingayen cinikayya da na tattalin arziki shugabannin sun mai da hankali kan ci gaban tattalin arziki da da kuma zuba jari da nufin samar da kyakkyawar makoma ga al'ummarsu da kasashen yankin kuriya arewa maso gabashin afirka da kuma nahiyar afirka baki daya ahmed shine shugaban ƙasa habasha na biyu da ya taba kai ziyara samaliya a shekara ta 2007 tsohon firayim ministan ƙasar ethiopia mele zenawi ya kai ziyara Magadishu bayan da sojoji suka taimaka wa gwamnatin Somalia ta hambara mulkin kungiyar kotunan Islama da ta mallaki ikon babban birnin kasar na ɗan lokaci. Ƙasar Habasha tana da sama da dakaru dubu hudu da ɗari biyu da ke aiki ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayya Afirka a Somalia. Shugaban Amurka Donald Trump zai aiwatar da ƙarin harajin kashe 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigowa da su daga ƙasar China, waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan hamsin, al'amarin da ya ƙara tsananta takaddama cinikayya tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Jiya Juma'a, Trump ya cika ƙudurinsa na wargaza abin da ya kira ƙwarar Amurka da China ke yi a wani tsarin cinikayya ta wajen sa haraji kan kayayyakin da ya kira masu ƙunshe da fasahohin masana'antu da dama. wannan harajin na da muhimmanci wajen da satar kayan fasaha daga amurka zuwa china wanda hakan zai ƙara ayyukan yi da ake yi a amurka a cewar trump a wata takardar bayani da fada white house ta amurka ta gabatar kamfanin dillancin labaran ƙasar china xinhua ya ambaci ta bakin mai magana da yawun ma'aikatar cinikayyar china yana faɗa jiya juma'a cewa amurka ta ƙaddamar da yaƙi a fagen cinikayya ya ƙara da cewa za mu ɗau matakan ƙara haraji kwatankwacin hakan ba tare da ɓata lokaci ba yanzu duk wata jituwar da aka cimma a baya sanadiyar tattaunawa kan batutuwan tattalin arziki da cinikayya ya wargaje ƙasar china ta tattara jerin kayayyakin da ake sarrafawa amurka na dala biliyan hamsin da za su fuskanci ƙarin haraji da suka hada da kayayyakin ayyukan noma da ake gani za su cutar da waɗanda suka zaɓi Trump da galibinsu suke zaune a yankunan karkara. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'aikata harkokin wajen amurka ta fitar da sanarwar gargaɗi ga matafiya rasha da su sake tunani sabili da barazanar ayyukan ta'addanci an fitar da sanarwar ne a yau asabar yayin da rasha ke masaukin bakin gasar cin kofi ta duniya a birane goma sha ɗaya na ƙasar sanarwar ma'aikatar ta ce manyan ayyukan ƙasa da ƙasa kamar gasar cin kofin duniya suna ɗaukar hankalin 'yan ta'adda bisa ga sanarwar 'yan ta'adda sukan yi ƙoƙarin kai hari a inda ake gudanar da ayyuka kamar filayen wasa da wuraren da 'yan kallo ke zama da wuraren ayyukan yawon buɗe ido da tashoshin sufuri da kuma sauran wuraren da jama'a ke taruwa sanarwar ta ce 'yan ta'adda suna iya kai hari kwatsam tare ba sani ba sabo da barazanar kai harin bom a wuraren jama'a ke taruwa. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla yayin da ake ci gaba da shagulgulan bikin karamar sallah wakilin murya Amurka Alphonsus Okurigwe ya duba mana yadda musulmai suka gudanar da bikin sallah a birnin Owerri. Mazi Ahmed Makamma wani ɗan kabilar Igbo ne kuma musulmi ya yi takaitaccen bayani kan yadda bikin karamar sallah. I'm so happy today is Eid al-Fitr. This Eid al-Fitr is a celebration among the Muslim community. Ya ce ina cike da farin ciki da cewa yau ranar karamar sallah ce kuma ranar biki ne ga al'ummar musulmi Da aka idar da sallar ne wasu musulmai mazaunan birnin Owerri suka bayyana farin cikinsu suna mai cewa. Sunana Alhaji Abdullahi Biko a gyara. Ni ne Chairman Miyata Allah Imo Captain. Abin da zan ci a cikin wannan albarkin ranar sallah na yau mun murna da aka yi sallah bai guda kuma ina cewa Allah shi maimaita muna Allah shi ba da zaman lafiya a Najeriya da duniya gaba daya Allah shi haɗa kan mutanen Najeriya sunana Ibrahim Abdullahi muna murna da Allah gura muna wannan bahiya ta sallah da ranar Juma'a Yannan kuma ina muna addu'a da sauran jama'a da ƙasa ki da Allah ba mu lahiya da zama lahiya. Yannan kuma ina ma shugabanninmu addu'a Allah shi ba su lahiya da zama lahiya. sunana ahmadu abdullahi daga nasarawa state university kefi ni kofa ne allah wannan sallah da muka yi mun gode ma allah kuma gaskiya na ji daɗin imo state farai da gaske saboda gaskiya ban taba ganin wurin da na samu farin ciki sosai a sallah ta kamar wannan jiha kuma mun gode ma allah da allah ya nuna mana wannan sallah lafiya kuma allah ya sake nuna mana wannan bai da lafiya haka alfonso igwe muryar amurka daga owerri nigeria Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya kasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Diyar mata Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya yaƙi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da uwa da uba da ya Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da uwa da uba da ta wannan haka yake a gaida alphonsus okurigwe shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya ƙarfafa yakin da yake na cin hanci da rashawa ta hanyar sanar da cewa za a bincike dukkan ma'aikatan gwamnati don gano hanyoyin da suke samun kuɗaɗensu wannan sanarwa dai ta biyo bayan wata almundahana ne ta girgiza ƙasar. inda aka gano cewa miliyoyin dalolin amurka sun ɓace a wasu ma'aikatan gwamnati da ake alakantawa da wasu jami'an gwamnati ga fassarar rahoton wakilin murya amurka ra'il ambo daga birnin nairobi shugaba uhuru kenyatta ya bayyana kansa a matsayin shugaba na farko da zai mika kansa a bincike shi kan duk wani abu da ya mallaka a ƙoƙarin gano gurɓatattun jami'an gwamnati yana mai cewa irin wannan bincike shine zai iya shawo kan ɓarnatar da dukiyar gwamnati da ake yi ya ce za a nemi dukkan ma'aikatan gwamnati su bayyana yadda suka samu dukiyoyinsu domin gano barayin gwamnati. Ya ce dole ka gaya mana wannan gidanka ne kuma ga ainihin albashinka. Ta wace hanya ka samu kuɗin da ka iya sayan wannan gida? Wannan motar ka ce, ta ina ka samu kuɗin sayanta, kuma kar mutum ya sa sunan matarsa ko 'ya'yansa a dukiyoyinsa, domin za mu gano cewa naka ne. dole mutum ya bayyana inda ya samu dukiyarsa kuma ni za a fara yiwa wannan bincike a watan da ya gabata an bankaɗo almundahana masu yawa da ta haɗa da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatu masu yawa almundahanar da aka bankaɗo ta kwarmata barayin gwamnati da suka sace ɗaruruwan miliyoyin dalar amurka ya zuwa yanzu dai an kama jami'an gwamnati sama da arba'in ciki har da wasu 'yan kasuwa kenyatta ya ci gaba da nuna damuwarsa kan sace kuɗaɗen gwamnati da ake wanda ya wuce misali tun farkon hawansa kan karagar mulki tun a shekarar 2013. biyu ya goma sha uku. ya Ya ce batun satar dukiyar al'ummar 'yan Kenya na rantsi da Allah ta zo ƙarshe. Shugaban ƙasar ya ce wannan bincike da za a gudanar wani mataki ne ɗaya daga cikin matakan da aka ɗauka na kawo ƙarshen satar kuɗaɗen gwamnati. A farkon makon nan ne shugaba Kenyatta ya bayar da umarnin cewa dukkan ma'aikatan gwamnati su bayar da cikakken bayani kan yadda suke sarrafa kudaden ma'aikatan daga ɗaya ga watan Yuli na wannan shekarar. Ya kwamba kama ni hii barabara hii. Ya ce alal misali idan aka gina wata hanya muna son sanin cewa waye ya samu kwangilar kuma nawa ne kudaden kwangilar waye ya zo na biyu da na uku a neman kwangilar me yasa aka baiwa mutum na farko kwangilar Dukkan waɗannan tambayoyi muna son jin amsarsu al'ummar Kenya suna buƙatar su sani. Ranar 1 ga watan Yuni, shugaba Kenyatta ya bayar da umarnin sake tantance dukkan shugabannin da ke kula da harkokin kuɗaɗe, ya kuma ce tantancewar za ta haɗa da yin amfani da na'urar gane idan mutum ya yi ƙarya domin a tabbatar da gaskiyarsa. Kenya dai ta samu maki 28 cikin 100 a rahoton ƙungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na Transparency International a wannan shekarar. To madalla fassarar rahoton Ra'il Amba kenan daga birnin Nairobi. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe. Ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Yau za a ji ansar tambayar Yahuza ɗan ƙani daga Bauchi kan kasafin kuɗi da kuma ta Yakubu Husaini daga Gombe kan yaƙin nan na ɓaɓatu ko kuluwa da Turanci. To bari mu fara da ansar tambayar Yahuza ɗan ƙani kan ma'ana da kuma fasalin kasafin kuɗi da ƙasashe kan yi shekara-shekara. Idan Malam Yahuza na saurare, to ga wani masanin tattalin arziki a Najeriya, Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da ansarka. bari fara bayani a akan menene ma kasafin kuɗi. a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kama ta gaba. Mm. Wata wannan shirin aka yi shi ne a cikin shekara guda. Mm. Kasafin kuɗi gwamnati takan fita abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa. Mm. sa'annan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo hmm. ta fuskar kashe-kashe da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kasa su kashe biyu hmm. akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullum na gwamnati wanda shi ne muke tambaya fannin da ya shafi ci gaba abubuwan da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa Ina hmm. samun mu sani cewa fanni da ya shafi al'amuran yau da kullum na gwamnati a cikin mai kudi ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuska kashe-kashe da Wato, sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta ci gaba za a gudanar da ita su dole a kashe kuɗi a kan. Waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum wato sukan faru ne kusan kowace shekara an saba da yin su. Hmm. Saɓanin wancan na ci gaba da ba lallai haka zai kasance kowace shekara ba. Misali, al'amura da suka shafi haƙƙi da ma'aikata albashinsu kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi tarurruka da kuma kayan aiki da za a eh, yi amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati. Hmm. Kuma wannan haƙƙi na ma'aikata ba lallai ma'aikatan da ke yanzu ba amma da suka bar aiki a baya wanda ake kira pension. Hmm. Dukkan waɗannan suna cikin abubuwan da ake kira harkoki na gudanarwa na gwamnati ne da kullum a cikin kasafin. Na fata ku suna ganewa. Mm. Al'amura da suka shafi ci gaban ƙasa ba ɗayan fannin kenan su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo ci gaba a cikin ƙasa misali kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na ah, hanyoyi a mm. cikin ƙasa mm. ko sayan wasu na'urori mm. ko kayan aiki da za a amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar. Wato akan kira su su waɗannan ci gaba domin ba lallai a ce an kashe kudin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kaɗai ba. yi idan aka yi hanyoyi. Kaga za a ɗauka shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba. Ko kuma a ce an gyara filayen jirage ko kuma an ce an sai ma jiragen sama mm. na gwamnati ne wannan fannin yana nufin a ƙarshen wannan kashe-kashen gwamnati tana da wata kaddara mm. da za a ce wannan mallaka ce ta gwamnati waɗannan su ake kira na ci gaba amma mm. wancan na gudanarwa wato sukan faru ne a kowace shekara kuma an kashe shi a wannan shekara an kashe su ne hmm. a lallai a ce za a faru da wannan kashe-kashen zuwa zuwa hmm. Wataƙila za su so su san idan aka ce kuɗaɗen ayyukan yau da kullum daman kuɗaɗen na ƙasa ne koko ana hasashen za a same su ke sannan in ana hasashen za a same su ne ya za a same su. Ina son sani cewa shi kasafin kuɗi akan yi shi ne hasashe hmm. abin da ake hasashen zai shigo. da kuma abin da ake hasashen za a kashe hmm. ta fannin al'amuran yau da kullum na gwamnati kamar da na bayani hmm. da kuma al'amuran ci gaba na gwamnati hmm. don haka ba wai kuɗin aka tara ƙasa tana aka ce bari a yi kasafin kudin ba a'a hasashe ne ake na cewa ga abin da zai shigo ga kuma yadda za a kashe su to yawanci kudaden gwamnati dai hanyoyin babban hanya da suke shigowa ga gwamnati bata wuce haraji ba in ka dubi yawancin kasashen duniya haraji shi ne hanya babba hmm. da gwamnati ke samun kuɗin gudanarwa. Hmm. Sai kuma idan ƙasar a ce Allah ba albarkatun ƙasa, hmm. musamman kamar ƙasar Najeriya, kaga muna da mai, gwamnati takan fitar da mai da tace shi da kuma sayar ga 'yan ƙasa da kuma ƙasashe makwabta. Wannan ma hanya sai da ake samun kuɗi. Amma sai babbar magana haraji. yin tuta za ga ana ne na ah, haraji da To sai kuma an ansar tambayar Malam Yakubu Hussaini kan yakin cacar baka da wai ake ganin na iya sake faruwa tsakanin Amurka da Rasha. Idan Malam Yakubu Hussaini na saurare, ga dai abin da ya sauƙaƙa kan ma'ana da kuma yanayin yakin na cacar baka. Kamar yadda kalmomin ke nunawa, shi yakin cacar baka yaƙi ne da ake yi da baki. wato nuna isa ne da kauce ma raini ta amfani da baki a maimakon yaƙi gadan-gadan. A takaice dai yaƙin catar baka farfaganda ce ta barazana da nuna isa da kuma nuna amfu wani ɓangaren gaskiya. To amma a zahiri kalmar yaƙin cacar baka ana amfani da ita a matsayin fassarar kalmar turanci ta kuluwa. wadda ita kuma ke nufin sanyayyen yaƙi wato a zahiri abun ya wuce amfani da barazanar baka to amma ana amfani ne da kalmar cacar baka don tafi sauƙin fahimta da sauƙin faɗi da kuma daɗin faɗi ga majiyin hausa musamman ma wanda bai yi boko ba yaƙin cacar baka kan zama sharar fagen yaƙi ga dangadan ko kuma wata dabarar kaffa kaffa da yaƙi ko don ana tsoron juna ko don ana ganin asarar da za a yi idan an yi yaƙi a zahiri ta fi ribar da za a ci ko kuma dai saboda wasu nau'uka na amfani da hankali a zahiri yaƙin cacar baka banda cacar bakin ya kuma haɗa da rige rige ƙere-ƙeren mugan kayan yaƙi da gwaje-gwajensu da girke sojoji a wasu wurare au don tsorata abokin gaba ko kuma don kare kai. Ƙasashen da aka san su da yaƙin cacar baka dai su ne Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Hasali ma, akan fassara ma'anar yaƙin cacar baka da cewa zaman doya da manja ne da aka yi tsakanin Amurka da ƙawayenta a gefe guda da kuma tsohuwar tarayyar Soviet da ƙawayenta a ɗaya gefen. Wannan kuwa ya samo asali ne tun daga ƙarshen yaƙin duniya na biyu zuwa lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje, ma'ana daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1991. Hasali ma an yi fargabar wannan yaƙi na cacar baka zai kai ga yaƙi ga dangadan har ma da nukiliya, to amma an samu kauce ma hakan. A wannan yaƙin na cacar baka da Amurka da tarayyar Soviet kowacce na tafa ne da ƙawayenta. sauran ƙasashen da suka ƙi shiga ƙawancen a wannan yaƙi ana ce da su 'yan ba ruwana. Ƙawayen Amurka a wannan yaƙi na cacar baka sun haɗa da Ingila da Faransa da New Zealand da Australia da Jamus ta yamma da Canada da Netherlands. Sauran ƙawayen Amurka kuma da ke arewacin Amurka da yammacin Turai sun shiga ƙungiyar ƙawance ta NETO, Sauran kuma suna wasu ƙungiyoyi na yanki. Ita kuma Rasha ƙawayenta sun haɗa da gabashin Jamus da Czechoslovakia da Romania da Hungary da Poland waɗanda ƙasashe ne na gabashin Turai kuma mambobin wasu. Haka zalika ƙasashe irin su Cuba da Koriya ta Arewa da China da Mongolia da dai sauransu sun yi ƙawance da tarayyar Soviet a lokuta daban-daban. An samu ɓarkewar yakin cacar baka ne saboda bambancin aƙida da kuma kare martaba. Bambancin aƙidar ya haɗa da na mulki da kuma tattalin arziki. Yayin da Amurka ke son yaɗa tsarin jara hujja na tattalin arziki, ita kuma tarayyar Soviet so take ta yaɗa tsarin gurguzu na tattalin arziki. Amma kowace daga cikinsu na ikirarin bin tsarin demokaradiyya irin nata. An ci gaba da wannan yaƙi na sacar baka ne har lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje Amurka kuma ta zama ƙasa guda mafi ƙarfi a duniya. To sai a kasance da mu makon gobe don ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe. To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin rayun da ku masu waro ke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fara da sallama ne inda ya ce murya Amurka don Allah ku isar min da wannan wasiƙa ta mai muhimmancin gaske ta saƙon barka da ƙaramar sallah ga ɗaukacin al'ummar musulman duniya baki ɗaya. Da fatan jama'a za a gudanar da shagulgulan ta lafiya. Allah ya karɓi dukkan ayyukan da muka gudanar. Ya sa mu ga ɗin baɗaɗa amin sun amin saƙo daga Ishun Dila Faki. sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa don allah ku bani dama domin na tai ma'aikatanku maza da matanku da masu sauraronku na kusa da na nesa murna bukukuwan sallah karama da fatan Allah ya amsa mana dukkan bukatunmu daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa lafiya sako daga malam Hussaini Dangwa ta karasuwa angon Aisha babban Humaira daga jihar Yobe. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce Super Eagles Allah ya ba ku sa'a a wasanku na yau da Kuroshiya, ku ci su ko da hudu da banza ne, domin dai naka shi ne naka, saboda haka muna fatan alheri wato muna alfahari da ku. Shi ma saƙonmu na gaba cewa ina kira ga 'yan wasan Super Eagles da su ɗauki karawar da za su yi da takwarorinsu na Kuroshiya, tamkar karawar ƙarshe da za su buga idan suka samu nasara. sako daga Hajiya gamba Mamman Gusau Zaria. Saƙonmu na gaba shi ma da sallama ya fara inda ya ce biyo ya hausa don Allah da fatan kun yi bukukuwan ƙaramar sallah wato da fatan kun yi bukukuwan ƙaramar sallah Allah ya kar lafiya Allah ya karɓa mana ibadunmu amin sun amin. sai kuma saƙon gaba shi ma da ke cewa muna yi wa ɗaukacin musulman duniya barka da sallah da fatan Allah ya karɓi ibadun mu Allah ya maimaita mana saƙo daga Bahari Hayya Unguru saƙonmu na gaba cewa surana Usaini abba dambam ya ce tare da muhammad musa dambam jihar bauchi muke isar da saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga al'ummar musulman duniya allah maimaita mana ya nuna mana tabaɗin baɗaɗa lafiya amin summa amin to kaɗan daga cikin saƙon da muka samu damar kawo muku sai a ci gaba da aiko mu kuma za mu ci gaba da karanto su da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. musulmi a duk faɗin duniya suna ci gaba da gudanar da shagulgulan karamar sallah wadda ta kawo ƙarshen azumin watan ramadan waɗannan hidindimin na ibada dai su ne cikamakon ayyukan ramadan lokacin da musulmi kan yi azumi tun daga asuba zuwa faɗuwar rana a tsawon watan na ramadan dama ranar ɗaya ga watan na goma a kalandar musulunci wato shawal ita ce ƙaramar sallah a ƙasa afghanistan shugaba muhammad ashraf ghani jiya juma'a ya yi tayin tsagaita wuta na kwanaki uku da ƙungiyar taliban a wani jawabi ga ƙasar na jaddada ranar sallah wa'adin tsagaita wutar dai zai kai zuwa gobe lahadi ko da yake yana so wa'adin ya fi haka tsawo. an jefa tsohon jagoran kwamitin yakin neman zaben shugaban amurka donald trump paul manafort gidan yari jiya juma'a bayan da wani kwamitin masu taya alkali yanke hukunci na gwamnatin tarayya ya same shi da laifin kokarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa sharuɗan bedi manafort ɗan shekaru 69 da haihuwa kuma na farko cikin tsofaffin mukarraban trump da aka jefa kurkuku an same shi ne da laifi a makon jiya wasu sabbin tuhumance-tuhumce biyu na ƙoƙarin hana shari'a ta aikinta. To madalla kafin mu sallama muna mika saƙon ta'aziyar mu ga mai martaba sarkin gumel Alhaji Ahmad Muhammad Sani da dukkan hakimai da iyalai na rashin mai girma Alhaji Abubakar Bala Muhammad dan darman gumel hakimin Nasarawa Allah ya ji kansa ya gafarta masa idan kuma ta mu ta zo ya sa mu cika da imani. a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin alheri grace da ta gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau zanga-zanga Nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi na dare a agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi a agogon Ghana. Barka da sallah. Barka da sallah. Salamu alaikum. <laughs>